الحمد لله الذي فضل من شاء من عباده ورفع بالجنة منازل أحبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أدوانه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد عباد الله في الأوقات الحالكة والأيام الأطيبة وأزمنة أشباه الرجال نحتاج إلى التفكير بالنماذج الصادقة والمصل العظيمة ورجال أصحاب همم عالية وقلوب مؤمنة نحذو حذوهم ونقتدي بأفعالهم ونستضيء بتاريخهم وفي أمتنا نجوم أشرق نورها ومفاديح دجى لاح ضوءها ولئن في بأجسادهم فإن سيرتهم لا تباب كفة طرية تستنقذ الهمم وتجعوا للعلم والعمل وتبعثوا على الترحية والجهاد يأتي في مقدمتهم سيد الصحابة وخيرهم وأفضلهم وأكملهم الصديق الأكبر الخليفة الأعظم أبو بكر رضي الله عنه ولد أبو بكر رضي الله عنه بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر وكان تاجرا ذا مال عظيم وخلق كريم وإحسان وفضل جزيل وكان من رؤساء القريش في الجاهلية وأهل مشورتهم محببا فيهم عالما بأنفادهم ما قال شعرا قط في الجاهلية ولا في الإسلام وحرم الخمر على نفسه في الجاهلية فلم يشربها وكان أسبق الناس إلى الإسلام فلم يتردد حين قرج عليه ولم يتأخر حين سمع به فحاز قصب السبق وكان أول من أسلم من هذه الأمة يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبا عليه وراجعني فيه إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه أبو بكر الصديق حجب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه منذ إسلامه ولم يفارقه سفرا ولا حضرا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه أول من دعا إلى الله من الصحابة وقام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى دين وكان ثمرة عمله إسلام أكابر الصحابة أو عثمان بن عفان والزبير بن الأوام وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من الصحابة فلم يكن أبو بكر رضي الله عنه سلبيا لا يقدم لدينه شيئا ولم يكن جبانا يخاف من قتل قريش إذا دعا إلى دينه ولم يقل في الناس من يقوم في الدعوه غيري بل حمل هم الدعوة منذ إسلامي وجد في تبليغ ديني وكم من أناس بلغوا من الكبر إتيا لم يدعوا إلى الإسلام يوما ولم يهتموا بذلك أصلا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفيك حين رجف بهم جبل أهد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت اخرج فإن عليك نبي وصديق وشهدان فداهله ومزاياه لا يحدها حد ولا يخفيها عد وهو أتقى الأمة بدلالة الكتاب والسنة قال تعالى دينه محكم التنزيل وسيجنبها الأتقى أتقى الذي يؤتي ما له يتزكى قال ابن الجوزي رحمه الله أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه اتخر الله له دونه جميع الخلق وساما عليا وكان ثاني اثنين وهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الصحبة وفي الخلافة وفي الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها المسلمون خصائص أبي بكر ومناقبه جمة عظيمة لقد أوتي شجاعة وإقداما جعلته من أشجع الناس خطب علي رضي الله عنه فقال من أشجع الناس فقالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال أما إني ما بارزني أحد إلا أن صدفني ولكن أشجع الناس أبو بكر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش أول الإسلام فهذا يطلبه وهذا يتلقاه يقولون له أنت الذي تجعل الآلهة إلها واحدا فوالله ما جنى منا أحد إلا أبو بكر يطلب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول عندي الله ثم بكى علي رضي الله عنه ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر فسكت القوم فقال علي رضي الله عنه والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وأبو بكر يعلن إيمانه رضي الله تعالى عنه أما جوده وكرمه وإنفاقه المال في سبيل الله ونصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ دعوته وهو أمر الذي لم يقم به أحد غيره ولم يلحق به أحد سواه حتى استحق شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله بل وصل الأمر إلى درجة الرشيعة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه فهكذا تكون التخفية والفضل لله وفي الله وهل لدعوة أن تقوم ولدين أن ينتشر وأتباعه يبخلون عليه بمالهم ولا يبذلون له إلا الفضلة من أرزاقهم وما يزيد عن شهواتهم وعجباتهم تقول عائشة رضي الله عنها أسلم أبو بكر وله أربعون ألف دينار فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى سبعة ممن كان يعظم من ضعفاء المسلمين وأعتقهم لله على رأسهم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه لم يسبق أبا بكر هذا المجال أحد حتى عمر رضي الله عنه وعمر يقول عن نفسي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقل اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقلت مثله ثم جاء أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أبقه في شيء أبدا ولذلك يروي أبو هريرة رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد اناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة نعم هذا هو السجين صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وسهره الصديق أبو الصديقة رضي الله تعالى عنهم جميعا عباد الله هذا هو أبو بكر وتلك بداية في عشر وسنواصل إن شاء الله في الجمعة القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء محمد وأصحابه ويثبتنا الله سبحانه وتعالى على أقيلة محمد وأصحابه وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر قيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله ما هو da جسك gabata كتب sun gabata أكنك kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hakika yawan mu muna fahimtar. al'umman da dama sun jahilci sahaba wanda in ka gama maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya yi kusa da diddigan sahabi rashin sanin haka shi ya sa wasu mu suke imuwa su kama wasu mutane su fifita su amma a kan sahabban ba wani lokaci har a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wannan ya sa muka ga cancanta da dacewa mu zaɓi wasu daga cikin sahabbai mu yi magana a takaice game da ɗaiɗaiɗinsu ba ta kuma da mun yi abin da zai ƙauye darajarsu ba ko da kuma wani lokaci zai ɗaukan mana imma wata munasaba ta zo wanda dole sai mun magana a kanta za mu iya tsaye da magana sannan daga bayan mutuwa amma akwai bukatar al'umma ta san suwa ne ne sahabbai musamman farawa daga halifofin nan manya-manya na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam guda hudu wanda annabi ya ce mu yi mu cije sunna sannan cikon shida waɗanda aka yi mafi mabishara da aljanna suka zan guda goma sannan mu taba wasu daga cikin iyalan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iyayen muminai ku yi bayani ko da kaɗan daga cikin su su zama misali da fata ruhi na ƙaunar sahaba da sanin matsayinsu da darajarsu da kafa a cikin zukatan mu ba su haƙoƙinsu Dan haka hudu ba mu ta yau akan babban sahabi shugaban sahabbai gaba daya Sai ina abubakar siddiq radiyallahu anhu za ta gudana domin muna fatan wannan babban gwarzo maza kada su zan maza ne su zan kankansa mace karanci fi kamanceceniya da bantuttukansa da halayensa da ayyukansa hakika muna cikin wani zamani wanda muke cikin duhu kullum rayuwa mai wahala lokutan da za ka ga mutum kamar mutum nan ko mutum mutumi ne sai muna da bukata matuka mutuna da junanmu wasu manyan mutane abin misali cikin magabatanmu ma'abota maɗaukakiyar himma masu zuciya cike da imani wala Allah a sami waɗanda za su bi sawunsu su yi koyi da rayuwarsu su faɗa ayyukansu su to sano haske a tarihinsu ya haska masu inda suka sa gaba wannan ya sa su miƙe wajen ilimi da aiki wala Allah wannan ya sa masu ruhin sadaukarwa ga musulunci kamar yadda su suka yi cikin irin waɗannan mutane da za mu hango ta mahangan musulunci mu bayyana matsayinsu da falalarsu da malafi akwai shugaban sahabbai karan kata kabdun kuma wanda ya fi su daraja wanda ya fi su matsayi wanda ya fi su falala wanda ya fi su kamala shi ne askidibul akbar sai gina abubakar khalifa mafi daraja mafi girma abubakar Allah ya kara masa yadda an haifi sayyidina abubakar bayan shekaran giwaye da shekara biyu kacal ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi shekara biyu wani abin sha'awa sai suka zan Hassan da Husaini a komai annabi ya bar gidan duniya shi ya gaje shi bayani na zuwa kuma bayan shekara biyu shi ma ya kenan wannan da wannan duk daya Sayyidina Abubakar cikakken ɗan kasuwa ne mawadaci mai dukiyar gaske tare da haka yana da kyawawan ɗabi'u tun kafin musulunci Allah ke zafin wanda ya so ga ihisani ga falala ga babba kan kyaukarwa da kyautatawa da kyauta ga al'umma tun kafin musulunci ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin shawa a rayuwa ta jahiliya kuma da wuya a yanke muhimmin al'amari ba a shawace shi ba suna tsananin ƙaunarsa domin kowa yana son mutumin kirki wawa akan so shi saboda wawanci amma sanda zai sa kaski sai a guje shi Sayyidina Abubakar masani ne ga dangantakan larabawa kuma bai taɓa waƙa ba a jahiliya balantana a musulunci balantana a ganshi a gidan gala Allah ya sani duk hayaniyar jahiliya ba shi ba sai abubakar tun kafin musulunci ya haramta ma kansa shan giya sai ɗanɗananta a lokacin da musulunci ya zo shi ya fi kowa gaggawan ansansa cikin wanda mutum za a wadatanta domin in ka fito gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya anshi musulunci a kan sakuwa a lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi masa kallon islama ko ta rajidi bai yi ba ya ce na da ya aishi tutan tsere ma kowa ya zan farkon wanda ya musulunta cikin wannan al'umma da zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa ma kallon fil islami ahadan illa aba alaihi wa raja'ani fi إلا ابن قحافة فإني لم أكلمه في شيء إلا خجله واستقام عليه ya ce ban taɓa ma wani maganan musulunci ba yi min turkiya ya yi mun jayayya a kan yi musulunta sai ɗan abu ba abubakar siddiq ban taba ce maka kaza ba face ka in gama faɗi ya ce na yadda na yadda yi lokacin da tsawari ai da yawa sun karyata na ma annan annan suka ce shi ke nan yau mun samu abin da za mu kwashe kafan abubakar kawo ƙungiya suka zo suka same shi a ce to mutumin naka yau ya ɓarkota ta ba ka kuma yadda za ka yi ya ce me ya faru suka ce ya ce an tafi da shi ko da cikin dare an dawo da shi ya dube su ya ce shi ya faɗi wannan suka ce ɓarai kuwa shi ya faɗi sosai sosai suna ce yana mamakin ƙaryatawa kun tabbata shi ya faɗi suka ce ko tantama su ce wallahi in ya ce an hau da shi saman bakwai daga nan aka dawo da shi na yarda kullum ina gaskata shi ya ce mun an masa wahayi daga saman bakwai to don an da shi sai ce a suka tashi da kunya wannan shi ne abubakar kawiyar imani rasikul aqida radiyallahu anhu ibn abubakar siddiq ya aboci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba ka ganin manzan Allah ba ka kai shi ba tsawon rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bane shi shi kadai ba ko a gida ko a halin tafiya kai ake yi na ka gaga hatta a kogo da wane ne ma zanna ka bi sunayin Allah ku Su sabuwa izi ya kule lissahi da ke la ta hazan illa Allah ma'ana abubakar Bakar haka suka kasance mannaja manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa lokacin da Allah ya aishi rayuwa alamai suna cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarini wa kullu qarinin bil ya yaqtadi amma ka cewa ne ne wannan duje abokin shi domin da aboki yana koyi da abokin shi ne hali bai tsaye ba zamantakewa ba za ka je ko ina ba ka zagi abubakar ka zagi manzan Allah sallallahu alaihi na abubakar duk aka habbai shi ya so matashi ya zan daɗi mai da'awa zuwa ga addinin Allah gaba daya shi ya soma miƙewa ya tsayuwan mai daka tsayuwan gwani jaki wajen taimakon addinin Allah da kira zuwa ga addinin Allah sakamakon da'awarsa da kiransa zuwa ga addinin Allah manya-manyan sahabban nan da kake ji ta hannunsa suka musulunta daga ciki akwai usmanu bin Afan, halifa na uku zinnu ayin abubakar ya kira shi zuwa ga musulunci ya ansa akwai azubair bin al-awwam Allah ta'ala ya kama masa yadda a hannun shi ya musulunta akwai abu ubaida dan jarrah حسنا تجي مبشر في الجنه تهلل فيمت انت ابي عبد الرحمن يجيني او تهلل سيدنا ابو بكر يمت انت ابي سعد بن ابي وقاص تهلل ابو بكر يمت انت لا اله الا الله ابي طلحه بن عبيد الله تهلل سيدنا ابو بكر ya musulunta da wasu sahabban bayan waɗannan mun ɗauke su su zan misali shidina abubakar dangantakansa da musulunci da da'awa ba ɗan sa ido ba ne kullum yana tunanin me zai kaddamar ga addininsa ba matsoraki ba ne sai karin shawa cewa mai zai same ni in na kira zuwa ga addini a lokacin da ba mai iya faɗi kuma bai taba ja da baya ba ya ce ni na musulunta akwai wanda aka kallafa ba daga san da ya musulunta kyanye ba ya dage ya yi ƙoƙari wajen isar da addinin Allah yanzu ku dube mu mutum dubu nawa ne miliyan nawa har tsufa ya soma kama mu amma ba mu taba kiran wani zuwa ga addinin Allah ba wani bai taba musulunta ta hannun ba mutum nawa ne wani ma ya ce ku ji tsoron Allah yana ganin kawai na wasu jama'a ne ko da ana banna a gabansa sai dai ya sa ido duniya Allah na ce kai ma tana cikin lalatattun tun da baka da'awa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi sifa na siddiq a lokacin da da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da abubakar da umar da usman suke tsaye a kan dutsen uhud dutsen uhud ya girgiza ban yana kai dutsen uhud gaba ɗaya ya mawa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce uskus uhud nabiyyun wa sadiqun wa shahidan tare uku junansu tsaya waje ɗaya annabi ne ke kanka da sirgiku da shuhada guda biyu Allahu akbar Usmanu kenan da uba in shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falalarsa na da yawa duk yadda ka so ka ambata ba ka iyawa sai dai ka tsakura ko ba komai fa huwa atqal umma in ka dauke rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya musulunci ba mai tsoron Allah kamar shi babu ayoyin alkur'ani sun tabbatar da wannan sahihar sunna sun daɗa bayani daga ciki akwai zancen Allah jalla janna ko sayyujannabu Allah atqa yi yuti ma lahu da kina musiba azaba jahannama bala'i to mafi tsoron Allah nan sai ni sanke ka wane ne wannan allazi yuki malahu wanda yake daukan dukiyarsa ya sadauka ya tabbata yana neman ya tsarkake kansa da addininsa da dukiyarsa tsakaninsa da ubangijinsa ibn jauzi Allah ya ji kansa ya ce ajma al mufassirun ala annaha nazalat fi abi bakr radiyallahu anhu kuma su tafsiri wannan ayatun bayanin an saukar da ita na saba da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya Allah atqanna yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tanajin wani lambar girma da bai ba saura ba wallahi ba mai babu sai dai mai nuni daga cikin dabbobin kaɗan shi ne Allah ya kira ki ya sunai lokacin da duniyar musulunci ta yi zafi na ya gudu aishi shi da abubakar ne su suka shiga kogo suka kwana Allah ya ce ma zan bi bisnayin Allah su falin me kake zakan matsayin al'umma biyu Allah na tare da su da ilimin saka taimakonsa izu kuma tilga zai ya kule da sahiri la ta zanu inna Allah ma'ana wa ya dauki wannan takar wa ya dauki wannan lambar girma wa aka ba wannan matsayi a sifi rabiyallahu ta'ala alku sayyidina abubakar maza da suka ɗau hankalinsu suka mallaka bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine tsakani fil wanda ya miƙa wuya a mutanen gari ya anshi addinin musulunci ya imani da risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ka samu kamar sa ba za ka samu ba cutar da kanka Sayyidina Abubakar ba wanda ya kai shi kashe dukiyarsa wajen taimakon addinin Allah babu ahadu ya tsere mu kowa al ka je gaba akwai wani tashen da girman da darajar ba wanda ya kai suhu ba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hujja kamar sayyidina Abubakar kun ji ma Allah ya ambace shi cikin alqur'ani in ya qulu li sahibi ka wanda ya samu wannan sannan je ka gaba na daga cikin manaƙib na abubakar shi ne khalifan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sha'a man sha'a wa ababen abu Ya so da kin maki ya gaji manzan Allah tun yana raye annabi sai da lafiya ya ce murin aba bakrin na bin nas khalifanka yana raye halifansa na farko bayan ya koma ga ubangiji sannan a shekaru Allah ya daidaita shekaru ya girme shi da shekara ɗaya ya bashi duniya ya afuwan ya girme shi da shekara biyu ya bashi duniya shi ma ya tsara biyu ya ce bari in koma wajen masoyi abokan sayidina abubakar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kusancinsu hatta filfafin yana rasuwa sai aka ce a sa shi wajen abokin shi domin bai taba fita ba shi ba bai taba shigowa ba shi ba bai taba tafiya ba shi ba a gida ma suna mai wadda aka ga kabarin sa gana shi wallahi in muka ce za mu ta magana ne a kan darajar sayidina abubakar da matsayinsa a musulunci Tabbatar tabbatacce ba kame kame ba sai ni ta hudu wani sannan ka san wani abin sha'awa in kana neman jarumi gwarzo layu shakwa lahu buhari in ka samu abubakar sai kai fatiha ka tashi kuma bai shakkan auka ma kundin bala a kan gaskiya wata ranar dina ali radiyallahu ta'ala an ya yi hutuba ya tambayi waɗanda ke gaban saman ashiyahun nar duniyan nan wa kuka ci sanin ya ci kowa ƙwazo suka ce an ta ya ariya al-mu'minina ai kai ne sarkin mu'minai sai dina ali ce amma in nima ma ba razani a hadin illa an sabbin tabbas ba wanda zai fito na fito da ni ba na kaɗe wannan ba ja walakin na الناس nasi abubakar amma ina gaya muku wanda ya fi kowa jarumta a cikin sahabbai ba kamar sayyidina abubakar sayyidina yana gaya ma duniya kuma lokacin ba sayyidina abubakar balantana a ce yana neman suna ko wani umar ma ya gama halifancinsa usman ya gama nashi yana halifa ne mene dalilin sayidina ali ya faɗi wannan لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش أول الإسلام فهذا يضربه وهذا يتلقاه يقولون له أنت الذي جعلت أنت الذي تجعل الآلهة إلها واحدا يتي أي وترانا منا متى ساء Na ga ƙuraishawa sun kamo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a farkon musulmi wannan na bugu wannan na ƙalubalantarsa suna cewa kai ne kake cewa abin bauta Allah ɗaya ne ka'isa sai dina ali ya ce fawallahi ma da a hadin killa abu bakarin yadribu haza wa yadfagu haza billahi allazi ba wanda ya kusa da su sai abubakar ya auka mu yana bugun wannan yana da wannan yana cewa wai lakum wai lakum a taqtuluna rajula an yaqula rabbi allah za ku kashe bawan Allah me ya zunubinsa ya ce Allah ɗaya za a bauta ma wannan laifi ne kai kake bauta ma iccen ki aka sassaka a gidan su in ba hauka da rashin kan gado ba da kwantaccen notin kwakwalwa sannan ya ce an shi dukkan Allah in ji sai dina an shiddukullah a mu'minu ali fir'auna khair am abu bakr kai ina hada ku da Allah ina mu'minin nan da aka ambata cikin tsoron yasin mu'minin ali fir'auna wanda ya fito na fito ya bayyana imaninsa daga baya da shi da abubakar waye wani Allahu da al'umma sai aka yi ba iya ba da amsa ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yace la sa'atan min abi bakr khayrun min mu'min ali fir'aun wallahi awa ɗaya ta rayuwar abubakar ta fi rayuwar wannan mumini na ali fir'aun gaba daya yace kun san dalili zaka rajulun yaqtimu wa abubakar yu'linu imanahu ke mumina alif fir'aun alqur'ani ya gaya mana yana ɓoye imaninsa amma sayyidina abubakar fa shelan imaninsa yake cikin ƙaraita cikin da shi. da shi ne abubakar kyauta karinci ciyar da dukiya fi sabilillahi kai abubakar taimakon rasulillahi fi kulli ma utiya sai kasa. isar da da'awa min kulli subulin wa tsohon sai abubakar yi abin da ba wanda ya yi kamar kuma ba a samu wanda ya biyo bayansa ya aikata haka ba har ya samu wata shaida shahada daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu abi bakr babu wata dukiya na dan adam ko ma daga ina ne a duniya wanda ya amfana da ni ya amfanar da addini na ya amfana da da'awata kamar dukiyar abubakar in ji rasulullah sallallahu alaihi sai abu suka ce ya wannan kalma in kai ne sai ka ka faɗa kamar an ba yaro cinyar ka za ka fashe sai fashe da kuka sai abu abubakar sai ya fashe da kuka ya ce hal ana wa mali illa laka ya rasulallah gani da dukiyarta wa nawa ne ai dun naka ne ya rasulallah wannan magana ai ba ta zo ba gani da dukiya na kayan ka ne ka yadda ka sarrafa wallahi al'amarin ya kai ga matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake so yayi a dukiyarsa haka yake yi da dukiyar Abubakar haka ake san tarbiyya sadaukarwa da ba da dukiya don ɗaukaka kalman Allah don babu wata da'awa da za ta zauna da ƙafafunta biyu ta yi tsaye babu addinin da zai yaɗu ya bunƙasa a lokacin da mu mabiya muke rowa da dukiyarmu muke ganin ya ta addinin za mu bayar ba sai abin da ya zan hasara kuɗi sai abin da muka gama shagali da sha'awa ba mu da bukata ilike a ba Allah ba haka suka taimaki addini ba ba da haka aka ci nasara ba mm-hmm. Allah ya ƙara mana na Aisha yadda. Ta ce lokacin da abubakar ya musulunta, aƙalla a asufe shi yana da dinari dubu arba'in dinani dubu a fa anfaqaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ya kashe wajen da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan dinani dubu sarai nawa ne ne kadin zakka ne a yanzu wa ya sani miliyan goma sha hudu miliyan goma ko hadda yan kwanfi to dinani ashirin kenan kaɗan dinare ashirin kenan to miliyan goma sha hudu ta ya nan kene so biyar kene so goma kene so dari kene so dubu ke dubu biyu dubu goma dubu arba'in nawa zai baka biya kashe wajen taimakon addinin Allah shine ya sai bayi manya-manyan sahabbai guda bakwai a farkon musulunci ko shakka bai yi ba masu raunin da ake azabtar da su ya zo ana mabawa azaba na fitan hankali ya lallashi arne ya ce don Allah ka kai da mu don uwana ne baya ko shakka bawan da za a sai da miliyan goma a ce mashi miliyan ɗari ya ce na saya kuma ya lala kuɗi ya bada ya yanta shi saboda Allah daga cikin waɗanda aka yi ma wannan akwai Bilal bin Rabah radiyallahu anhu mu'abbil Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam dan haka a wannan fage ba a sami wani sahabi da ya kusa da shi ba wajen ciyar da dukiya fi sabilillah shi ya ga wannan tutar ajila yau ku duhi imani da daraja da tarbiyya irin na Umar Allah ya kara da yadda wata rana ya ce ma kansa da kansa Ko yau annabi ya umarce mu mu kawo sadaka ko Allah ya yi min gyaɗan dogo wata dukiya mai yawa ta zo wajena na samu kuɗi yau kan abubakar sai ya sha kashi in dai abada da yawa ne Ka haka Ka fi zalika falyata na fasir mutana da na a nan suke gogo ne sai dina umar ya ce lokacin da na tashi kawo dukiya na ce sai na ci abubakar da wanda da yake da shi da ma dindin dukiyar da ta shigo hannunsa a lokacin ya tsaga biyu daidai ya da rabi ya kai ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ya ga yawan dukiyar ya ce kai kuma kama a aita li a halika ba ka rage ma iyali wani abu ba ne ka kwaso ka kawo duka sai da na umar ya ce fa kuntu mislau yadda na kawo wannan haka na tsaga biyu na rabi ga iyali mm-hmm. can sai ga sai da na abubakar rigirigi da nashi dukiya ya zo ya zuba ta gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma kuma na wajen yadda rasulullah ya ga yawan dukiyar ya ce ma abin da li'analik mai kabar mai iyali dina abubakar radiyallahu ta'ala alhu wa ardahu ya kada baki yana cewa abaitu lahumullah wa rasulahu an jala ban basu ga iyali ba na basu ga san Allah da manzo la to yanzu ta kai ma matsayin ko gwangwani aka ijiye da kuɗi fa cike da al'iwu amma sai ka ga mutum yana ta lekawa yana neman murtala yana tura dubu dubu ko ta kai ma ma akwai wanda zai ɗauko biyar ya haka ya tura hannu a ciki sai ya ja dubu ya saki biyar Allahu akbar Allahu akbar daga nan sai dina umar ya ce a a a na rantse da Allah daga yau ba na sake da da abubakar ya riga ya ci ƙarfi na ya ci ƙarfi na ya sa abu huraira ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها ما خلا أبا بكر babu wani mutum cikin sahabbai wanda ya yi mana baiwa ko alfarma ko ya ba da taimako face mun masa sakamako tun a duniya. Wanda abubakar abinda ya yi ba za mu iya masa ba, wa inna in indana yadan yukatibuhu Allah biha yawm al-qiyamah kai wanda Abubakar yayi mana ba ma iya mai da buki Allah ɗaya shi kadai zai biya shi ranar tashin alkiya Allah Allah jama'an musulmi wannan shine Abubakar wallahi ko cokali ba mu ɗiba ba a tekun shi za mu yi ƙoƙarin taƙaitawa a Allah mu yi bayanin sa a fage uku ko a juma'a ko a takaice kan ka san wane ne abubakar in wani yau zai fito da tsamin bakinsa ya magana na fatinci game da shi a san shi kuma wane ne mm. ya Allah haskaka mana san manzanka sallallahu alaihi wa sallam cike da zukatanmu da sahabbansa ya Allah ka ba mu ikon koyi da su a ayyuka da zantuttuka da halayen ya Allah muna roƙonka ka sa mu mai addini irin tasu ka sa mu aqidan mu ta kan daidai da ta Allah ka tashe mu tare ka hada mu a gidan Allah muna roƙonka ka taimaki addininka ka taimaki masu addininka Allah ka rugurguza katirki da masu yin katirki Allah muna roƙonka bi izzatika wa jalalika wa fadlika wa mallika wa karamika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwajal ajwajina duk damuwar da ke bukatanmu da iyalanmu Allah ka yaye mana cututtukan da ke tare da mu da iyalanmu da ɗan uwanmu Allah ka yaye mana ya Allah muna roƙonka wannan tsakata mu Allah ka raba mu da cikin da ke Wa misatan al'umma da raba mu da talauci da mayata Allah ka tsarkake zukatan shugabannin mu ka ba su ikon yin adalci a game mu Allah ka an shiga agin mu ka yafe mana tun mai wata bukata ko ya faɗi ko bai faɗi ba Allah ka ji mu sani Allah ka biya mu kowa bukatar ka ta alkhairi Allah ka raba kowa barin sharri ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا Thank you. Thank you.